Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon mace a makonni biyu da suka gabata, maudu'inmu ya karkata akan makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a kasar Hausa da kalubalen da suke fuskanta tare da Hajiya Binta Rabiu speaking da Hajiya Aisha Mu'azu. To kafin mu ci gaba ga wani dan gutsire daga shirin namu na makon jiya. zan baki gajeren takadiri mu irin nema da muke yi. babu irin abin da mutum baya yi na ne nema abin da zai rufa kan shi asiri a haka mace za ta kokuta da adashi da waye ta tattara kuɗinta da waye da ta sai mota amma watakila ni dai yanzu in fatikula ni zan bi kirkirce in gaya miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda ke ɗaukan wata ɗawainiya ta rayuwa ta kowace iri ce ma ko mai samun katon waya. To daga nan za mu ɗora a yau. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Binta kowane irin tararraɗi matan da aurensu ya mutu suke shiga? Hararadin da take shiga ita mace idan aurenta ya mutu na farko zaman gidan ya zai kasance because ta riga ta je ta yi zama na 'yanci a gidan mijinta ko tana da kishiya dai matar gida ce za ta dafa abin da take so za ta yi abin da ta ga dama amma tana dawowa gidansu kuma ta kara dawowa karkashin ko dai mahaifiyarta ko matar uba ko kaka ko dai wani abu so kin ga ba ma 'yancin zancen wani abin da nake so sai abin da aka kawo aka bai. haka wata bazawar auren zaki je ki iske watakila abincin da zata ci ma ya gagare ta sannan sutura da in tana da miji ko dai ba da daɗi watakila dai in ta haihu ya mata kaya in Allah ya sa da rabanta da sallah ya mata hmm. yanzu kin ga ta rasa wannan a gida watakila kin san muna girma iyayen mu karfin su yana raguwa to watakila za ta fara nan ma yanzu waye zai bata kaya watakila ta dinga shiga neman kwancen kanwata kenan da yadda da yar kanwa ba ta inda dai suke da zaman aure suna da ɗan ta duk irin wannan sannan da ta rarraba in tana da yara ta fito ta bar yaranta wani hali suke ciki irin wani tarbiyyar su a a kar mata uba ta gallaza mu sannan duk in kin ɗauke wannan kuma akwai tararrabin waye ma zai zo ya ce yana son ta yawanci masa suna da wani fahimta cewar ai in dai ta taba yin aure to ta san namiji saboda haka ba wai ma lallai sai an aure ta ba za a iya yin komai da ita in kuma aka yi rashin sa'a talauci da wahala sun ishe ta ga rashin kula a wurin iyaye in ta samu namiji mai zaƙin baki da sauransu sai ke ga an juya maka a hankalin yarinya ta shiga halin da ba haka mm. sannan kuma wato shi society din ana ganin kamar cikar kimar mace in dai ba ta da aure ba kimar ta ta ragu so advisably dai ta yi auren yafi idan babu wanda ya fito fa shi aure zuwa yake in bai zo ba za ta iya rayuwarta ta samu abin yi ta kama kanta sannan kuma ta yi rayuwa kamar kowace ɗan adam amma ƙalubalen ba kaɗan ba ne eh. ba misali lokacin da ba ni da aure akwai bayan na shiga makarantar islamiyya inda nake voluntary koyarwa din nan to sai wata ƙawata matar wani mai hamshaki mai arziki ba na son kira sunaye ta zo ta bani shawara mu dinga yin makaranta ni da ita saboda gidansu gidan yawa ne akwai yara kuma mijinta yana gidan wata ta fariya islamiyya mm-hmm. so idan muna makarantar ita tana koyar da arabi ni ina koyar da turanci in Allah ya taimake mu watakila mijin ta zai iya bar mana makarantar mm-hmm. in na tashi daga makaranta zan je gidan ta yi wannan makaranta wani lokacin haka kuma tun da kawata ce za mu yi rai. nan kadai ne gidan da nake zuwa in hira wani lokacin zan iya kaiwa taran dare da yake ba ni da gidan amma dai zan shiga mota amma tun da zan fita dai in kai dare mutane da yawa wasu ba su fahimci ma me nake yi ba kawai in dai mace za ta fita ta kai dare yar iska ce irin za a yi ta miki kallo kasa kasa har akwai wanda ya tako ya zo ya kawo ƙara ta gurin babana shi kuma babana ya san abin da nake shi yasa na ce miki in ka samu support na iyaye ba wani abu Duk wannan abubuwan ne ban yadda sun yi limitin dina na yi abu yanda wasu suke yi ba a'a na yi abu yanda nake so na yi kuma ina kokari in ga cewa a duk abubuwan da nake yi ban saba wa Allah ba in dai mace za ta iya ta kama kanta ta nemi abin yi ba tare da ta saba wa Allah ba ba ta yin saban Allah ka ba ira zaki ga Allah zai kare ta zai tsare mata mutuncin nata kuma za ta kai duk inda ake so a kai sosai sannan kuma ya nemi taimakon Allah maganar dai ita ce Allah ya halicci mace da namiji mi complimentin ɗin roles ɗin juna yana da kyau sosai mace ta yi aure kamar sutura mace kenan saboda ko a yanzu zaka ga ana ganin kamar mun kai wani level na rayuwa akwai lokacin da muke ji cewa da muna da miji wani abu ba zai sami ba amma dai duk da haka gwargwado an tsare mutuncin 'ya'ya an tsare na iyaye sannan kuma ana neman na kai shine mai muhimmanci alhamdulillah muna sa sa rai wata rana mu ma Allah ya ba mu mijin auren. Amin. Hajiya Aisha, yaya kike kallon wannan al'amari? Akwai abubuwa da yawa wanda ni ina ganin da iyayenmu za su fara yi da gaskiya za a samu sauƙi sosai a wurin mutuwan aure. Shine in an tashi an yi aure ba 'yarki kaɗai kawai zaki kira ta ki ce za ki mata faɗan zuwa gidan miji ba. A'a idan ɗanki kika aurar ki gaya mishi hukuncin aure don koda ya tafi ya san hukuncin aure. da ana haka da wani abu duk ba zai faru ba but in aka tashi kawai mace ke kadai ake koya ma zaman aure ba a koya ma maza ai yanda na mace za ta bar gidan iyayenta gidan aure kai ma namiji haka za ka bar gidan iyayenka ka je ka kama gida ka zauna da matarka to in iyayenka ba su koya maka zaman aure ba ya za a yi ba za a dinga samun yawan saki ba wani sa'in abin da bai kai ya kawo ba akan ruwa sai ga namiji ya saki mace ruwa dai saboda iyayen shi ba su mishi faɗa ba ba su gaya mishi me hakkin aure ba to kin gani mecece maslaha da za a samu yanda ake ma mata faɗa oke mace ce zo iyayenki su miki faɗa za a kai gidan miji hmm. sai a kira namiji shi ma zo iyayenka su muka faɗa kai ma saboda yanzu kai ma ka zama magidanci sai a nuna maka hukuncin aure a nuna maka darajar aure saboda at the end of the day duk abin da ya lalace mace ake nunawa haka to kin ga already society din mu mun nuna duk wani abu a hannun mace yake amma kuma a waje kuma sai a ce namiji shi ke rike gida ta ina namiji yake rike gida mace ita ke tarbiyyar da gidanta mace ita ke rike gidanta sosai training din yaya ke yi mace ke yi ko kuma sai ki ga wasu miji ya sako matarsa ya sako ta da 'ya'ya ya dawo gidansu maybe iyayenta ba masu karfi bane kun yi aure kusan shekara ashirin ko haifo 'ya'ya shida 'ya'ya bakwai ka sako ta ta dawo gidansu da 'ya'yanta iyayenta ba masu karfi bane ba ya za a yi su kula da ita dole in suka zauna kwana ɗaya kwana biyu na marmari dole za a zo a fara musu gori kai ai ba gidan ubanka bane sometimes iyayenmu suke taking frustration din abin da dan wuni ya mai yarsu sai su taking din shi akan 'ya'yan yarsu ko 'ya'yan su ko kuma yaro yanzu yana abu kaza sai a ce ai dama ai uwarsa ya gada halin uwarsa ne a'a ai halin ubansa ne to kin ga tun daga nan an fara samun matsala daga nan wannan yaron zai tashi da irin wannan abubuwa kuma akwai one thing dan ka auri mutum yau kun rabu tun da rabon aure ne ba a ce ku mai da junan ku enemies ba ku tsaya kuna gaba duk abin da kuke yi ƴaƴan ku suna gani da shi za su tashi lokacin ne ƴaƴan ku za su fara tunani ni in ina wurin babana babana ya ce mama ta ce muguwa mama na ne bata da hali mai kyau in ina wurin mahaifiyata mahaifiyata za ta ce ai ubana ba shi da hali mai kyau ubana ne mugu kuma kuna faɗa a tsakaninku ƴaƴan nan will stand in the middle ubanmu mai faɗa faɗa uwarmu mai faɗawa za mu bi lokaci sai kika sun fara developing wani irin hatred on their own wanda iyayensu they are too busy fighting themselves ba za su zauna su kula da halin da ya'yansa suke ciki ba shine sai kika an sami yaro ya fi karfin iyayensa sometimes zaka shiga depression saboda me yasa mijin ya sako ka da yaya baka da means of taking care of them ka dawo gidanku iyayenka sun yi frustrating ɗinka sai ka rasa yanda zaka yi sometimes sai kika kina roƙon Allah da ma baki haifi ƴaƴan ba ma da ma ke kaɗai ce yanzu ayi just move out uh, of the house still kuma a hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar yayan a wurin kakanninsu uwa ta shiga duniya ta bar ƴaƴan saboda me yasa saboda iyayenta ma sun gallabe ta bata ji daɗin zaman gidan miji ba bata ji daɗin zaman gidansu ba da iyayenmu za su ji sai kiga in aka fara magana sai ki fara mu ma haka kakanni kakanninmu suka yi mu ma haka iyayenmu suka yi but akwai canji yanda zamanin ne yake canja yanzu ana kara sanin addinin musulunci ana faɗakarwa yanzu an fara understanding what it means ya kamata ce iyayenmu su zauna su yi nazari dan iyayenku sun muku haka ba lalle bane ba ko kuma ku mana ku duniya nan canjawa yi da ba kasa ake using ba yanzu ina kasa yanzu ba an koma CD ba to yanzu ina ma CD yanzu an koma suna USB To sauraro anan za mu ja burki a cikin shirin ciwon mace a yau amma idan aka kasance da mu a makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya binta rabiu sifikin da hajiya aisha mu'azu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya.